والذين كفروا بآياتنا to na kafaru bi ayati Allah waɗanda sun ka kafirta da ayoyin ubangiji in inji Ibrahim wa liqa'ihi suka kafirta da gamuwa da ubangiji wato kenan ba su yarda da akwai tashin kiyama ba wato ba su yarda da tafan Ibrahim ba da kuma tashin kiyama ulaika yasuna rahmati waɗannan sun ɗebe mani daga samun rahama ta inji ubangiji wa ulaika lahum azabun alim kuma waɗannan suna da azaba wanda yake mai tsanani fihi ila takallumi wato ana cikin abin nan eh, eh, ila takallum bayan abin nan ulaika lahum azabun alim ana cikin eh, magana da abokan magana sai an ka komo zuwa ga wani wa akhiru kalami ibrahim fi da'awati qaumihi ila allah wannan kuma shine karshen maganar abin nan maganar Ibrahim eh, wanda sun ka kafirta da ayoyin ubangiji da haduwa da shi to sun yi ɗaya tsammani daga rahama ta inji ubangiji wato shine iltifati kenan bai makon ya ce wa ya yasu min rahamatihi kun gane ko wa ulaika lahum azabun alim wadannan kuma suna da azaba mai tsanani to kuma kana jawabu qaumi kana la jawabu qaumi kana jawab qaumi ba abin da ajawabin mutanen Ibrahim ba da an zaharatul hujjatu alaihim bayan hujjar magana shi ta bayyana akan su ba abinda an magana su illa an ba ce sun ce ku tudu ku kashe shi kai aw harifu ko kuma ku kone shi shi da jawabin su ku kashe shi ko ku kone shi ai la tujibu an an ne kada ku karba mu hujjojin da yake zakuwa da su bil hujjati ka kada ku tawo da wata hujja don ko kuma abin da yahi kuwayo bari ku ku kashe shi da saifi da takobi aw harifu bin nar ko abin nan ku kone shi da wuta wa huwa hikayatun an islamin wannan an yi hikayar sabanin su ne fi ma yaf'aluna wasu ce a kashe shi wasu ce a a kone shi ma wa galabal ladina qalu ku, wadanda sun kace a kone shi suka rinjaye domin azaba ta hi tsanani eh mu kone shi a hi tsanani bi dalili qawli ta'ala wa an jahu Allahu minan nar sai Allah ya tsare da shi daga wuta ashe kenan wutar ta rinjaya a kone shi ya rinjaya ai kuma da ko allati qadahu fi awal wata wuta wata sun kace fa cikin ta bi an ja'alaha alaihi bardan Allah ya sanya wutar ta komo mai sanyi akan shi eh, wa salamu kuma ta za aminci ba sanyi mai wanda shi ba inna fi dalika ga wannan carwa da mun kaiwa Ibrahimu daga wuta la ayati akwai ayoyi fi adami tasiri ha fi ga rashin da wuta ba ta yi aiki gare shi ba ma idan ha tare da girman wutar wa ihmaliya kuma da da bicewarta wa insha'i da makana da kakawar wata eh, abin nan fadama cikin urinta yi zamanin yasirin cikin lokaci guda amma ayan nan gawa take amfani liqaumin yu'minu ga mutane wadanda ke imani yusaddiquna bi tauhidillah da ke gaskatawa da kada ta ubangiji wa qudratihi su yadda kuma iko Allah na da iko tafi almuntafi'una bi domin su ne masu amfani da waɗannan da da waɗannan ayoyi to ci gaba wannan aya kuma mun imani idan kuma mutum ya kone wannan aya idan aka yana yi wa a sa ka wuta Allah ya tsare ka ko kuwa so a kashe ka Allah ya tsare ka ko bai yi wa don wazi ah, akwai masu wannan aya da Allah cewa Ibrahim wato ba addu'a yayi an ka an ka an ka tsare shi ba aiki yayi imani yayi aiki saboda haka da an ka jefa cikin wuta ya tsare ka gane ba tsayawa ya da an kace za a jefa cikin wuta ya addu'a ya towa ba sai ka jarraba gobe ka jarraba ci gaba وقال قال تمتعتم من دون الله مودة بينهم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأويكم النار وما لكم من ناظرين wa ibrahim sannan ibrahim kuma yace ba da inja'i minan nar bayan an karda shi daga wuta ga abin da yace mutanansa inna mastahasu min dunillahi wa sanan kun ga bai bar wa'azi ba ya ci gaba saboda ka azaban mutane bata bata tsoratar da shi ba wato kun riki ka kun bar Allah ta buduna kuna bauta musu kun bar Allah mawaddata bainakum dan soyayya da tsakaninku da gumakan nan ko mawaddatan bainakum wadon wata soyayya da tsakaninku da gumakan nan fil hayatid duniya cikin rayuwa ta kusa don kuna ganin in kuna rike da abin nan gumakan nan za ku dora samun abubuwan ci kuna da zalunci kuna yi summa yawmal qiyamati sannan ranar kiyama ya kafuru ba'dukum ba'da sashen ku zai ta sashe ya tabarra'u alqadatu min al-atba'i shugabanni su barranta daga masu bi masu bi su ma su ce ku kun kabar da mu ce ku kuke ban da ku ba don mu nuna muku ta hujja ba wayal anu ba'alukum ba'la sannan sashen ku la'ani ba'an sashe abin nan kanana su ce su la'ani manya manya su la'ani kanana ayyal anul atbaul qada ta kenan mabiya su la'ani shugabannin da rabar da su wa ma'awakum sannan makomakku ya jama'a inji ibrahim wa um, um, masirukum jami'a makomakku gaba dai an na ruta wa ma lakum min nasirin ba ku da masu taimako ma ni ina min ana ku daga wutar nan fa ilqahu ibrahim fil nar jewa ibrahim cikin wuta ma za da bai kara mai komi ba illa shaja'atan sai zarunci lil iqdami ala tadirin ga gabata zuwa ga musu wa'azi wato an ibadati ga lillahi wato ya musu gargadi daga barin bauta ma wani Allah wa sun sannan da tsoratar da su suwal akibata mugunya azaba idza lam yanzajiru in ba su ba su tsawatu ba an halin daga halinsu. su kun ga ga wannan har cikin wuta ya hito ya ci gaba da yi don ya nuna kenan Eh, don a nuna wato azabar mutane ba ta sa mutum ya bar abin da yake yi na na ibada to ci gaba وقال إني بيده وآتيناه أجره بالدنيا وإنه بالآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق شي إبراهيم بان hijira, ya bar mutanen sai Allah ya abin ya taimake shi ya bashi da wanda ake cewa Ishaq wa Yaqub sannan kuma ya bashi jika Yaqub dan Ibrahim wato kun ga an tsawaita ransa kenan ai lamma hajara min baladi lokacin da ya hijira daga sa wata raka alahu ya bar iyalinsa fiha cikin garin a tsayina ku badala mun ka sa mun ka bashi mai matsayin su an ka bashi ishaq wa yaqub ibn ishaq ya nasa ma don ya ɗebe kewa tare da su lam yadhkur isma'il bai ambaci isma'il dan sa ba na farko ma annahu akbar auladi ko da yake shine mahi girman ƴaƴansa kun fahimta ko baina hu wa baina ishaq 14 sana tsakanin sa da ishaq shekara 14 bai ambace shi ba li'anna isma'ila kumila ila makka domin bai tsaya ya ɗebe masa kewa ba tun yana jariri an ka dauke shi zuwa makka wa huwa walidun yana jariri wa lam yata'annas bihi abuhu ba sa bai ɗebe kewa da shi ba ولذلك ايضا Zakar يعقوب ابن ابني kuma don haka اسحاق da ya girma har ya haihu ya haifi da yaqub ya ci gaba da ɗebe kakansa abin nan don haka kenan an ka hada su ni guda li'annahu asha fi hijri jaddi domin ya girma cikin renon abin nan kakansa wa ta'annasa bihi kakansa ya ɗebe kewa da shi kun gane ko waja'alna fi zuriyatin nubuwata bayan haka nan mun ka sanya annabci cikin zuriyar ibrahima fa kullul anbiya ibada ibrahim min zuriyati duk mai abin nan annabawa bayan ibrahim suna cikin zuriyar shi kun fahimta kun an ce duk mai kira zuwa ga addini bayan ibrahim yana cikin ƴaƴansa wal kitabu sannan kuma duk littafai mun kasa cikin zuriyar shi domin a taurat wadda an ba musa yana cikin zuriyar shi ƴaƴan ishaq wal injil kun ga abin an ba musa ko an ba isa alaihi salam kun ga uwar shi wa zabur sannan an ka bada zabura ga Dawud cikin shi wal furqan qur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, abin nan cikin ɗayan Isma'il wa ataina wajaru fid dunya mun ka bashi ladashi tun da nan duniya mun hamda ko wa huwa ita'ul walad shi da mun ka bashi dafi gairi awani ba lokacin da ya kamata a ba mutum da ba don sannan ya wuce shekara ɗari wa zuriya wa zuriyatu tayyiba wanda yake mai tsarki wastimrarun nubuwati fi sannan da dogewa annabci cikin su wanti ma ya ahlil milali ilai sannan duk masu addinai ko mugu da sai ce Ibrahim muke bi don su samu karbuwa kun gane ko wasana ila hasan fi kulli al-adyan sannan da yabo mai kyawu ga duk addinai waɗanda abba gare su ko waɗanda sai ce mu muna yin bin Ibrahim ne wa innahu fil akhirati min salihin bayan wannan ni'ima da mun ka bashi ta duniya sannan kuma lalle shi cikin lahira yana cikin salihai mutanen kirki alladhina lahum ad-darajatul ad-darajat wadanda yake suna da darajoji al-kamilina fil fi salah wanda yake sun kammala ga yin aikin kwarai kun gane ko to ci gaba ولوط إذ قال لقومه إنهم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد to tun da an ce abin nan lut ya yi imani saboda ibrahim kuma abin ashe da ya hijira tare da shi ne kenan sun ma zakara ta'ala kisa ta lut ya ambaci kisa lut ba da ma almaha ilai bayan ya ishara zuwa gare shi kisa ta ibrahim bi annahu amana lahu ya imani saboda shi ashe kenan tare sun karido fa qala yace wa lutan sannan kuma mun aiku lut iz qala liqawmi lokacin da yace ma mutanansa a innakum la tatuna alfahishata shin ku za ku zo ma alfasha ku dora bin maza kuna eh, liwadi kun fahimta ko ma sabakum bi anna ahad min alalim ba wani wanda ya rigaye ku ga irin wannan mugun aiki daga cikin talikai al'insu wal jinni mutane da aljannu ba wanda ya taba yi sai ku to wa hadha ah, abin nan ah, baydawi wa hadhihi al-aya dalatu ala wujubi al-hadd fi al-liwad wannan aya ta nuna kenan duk wanda ya liwadi da wani namiji ko yaro to za a yi masa haddi Da li'anna tara ma'a zina domin ta tarewa da zina fi kauni ha fahisha kun ga wato da zaman su fahisha zina an ce fahisha don haka wato kenan hukuncin su guda kun ga yadda malamai ke ɗiba hukunci wa qarqala Allah ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan cikin wata aya an ce kada ku kada ku kusanci zina domin shi ya zan alfasha sannan shi ko liwadi yace abin nan da ta tuna alfahisha ta ashe kenan hukuncin su guda tun da ai musu abin nan hukuncin suna guda wa hada wa in kana qiyasan wannan ko da yake qiyasi ne illa anna al-jami'a mustafadu min al-aya abinda ya hada su wato an an fahimce shi daga wannan aya domin biyar kamar biyar mace ka ne biyu namiji kun gane ko shine ya hada su eh sai annabi nemi shaidu hudu ko ya ce ya yarda ya yi an ce kada a kusanci mata kenan can in mutum ya kusance da kenan sai mutum ya kusance da sannan za su zunubai iri biyu ne akwai zunubi karami akwai zunubi babba zunubi karami abin ana gafarta shi ko baka tuba ba in dai kai aikin kwarai babba shi ne ba a gabata sai mutum ya tuba ko kuma abin na rahama Allah. إنكم تثارون الرجال وتقطعون السبيل وتالون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين to kun gani wato takalifin da an kawo mutanen Ludu, wato bayan sun yi kalma an ce ku yi kalmar shada kuma ku bar zina ku bar liwadi a innakum latatuna rijala shin ku kuna zo ma maza wata wuna wata kubar mata wata wuna sabil sannan kuna fashi ay ta ta'arraduna lisibabati ko bil qatli eh, wato wato kuna gittawa wato ga abin nan ga kashi wa ahdil mal da amsar dukiya wa tatuna fi nadikumul munkar sannan kuna zo ma abin da ba ya da kyawu cikin majalisar ku wato in sun haɗu suna abin nan taru cikin majalisar suna hira cikin kilab nasu sai su ɗora eh, rihi eh, su ɗora tusa ƙorƙor ba abin nan kun ga ba mutunci wahalin izari ko mutum ya ɗebe abin nan ya ɗebe wando su zauna sabal sabal kamar abin nan cikin yarab akwai wata jam'iyya ta abin nan nude eh, society su yi tsirara haka nan maza da mata eh wa ya tuna bi kulli fasadin jiharan lahin su kenan ba guda bane ne eh ina da yawa ba iya kamin wannan shi abba eh, wa ya tuna bi kulli fasadin suna zuwa da kowace barna jiharan bayyane su maza su tsora biyan mata ko ko abin nan biyan maza bayyane wala ya khajulu ba'alukum min ba'al sashan su bai kunya daga sashi wa hiya daraja wa hiya darajatun ab'ad fil khush wannan ita ad daraja wadda ta nisa wadda ta barna wato ga alfasha wa fasad li fiddati wato dabi'a ta bata har mutun ya zan dabba wa ma kana jawabu qaumi wato wannan shi abin da ya gargadin da ya musu to ba abin da jawabin mutanen sa illa an qalu fi nabi da azan ta tawmuna da azabu Allah in kunta min sa'in ka zama cikin masu gaskiya na cewa in mun ci gaba da yi za a ai mun azaba a zo da ita yanzu istiqbahi zalika kun fahimta ko wato ga muna na wannan wa anna wato wa anna al'azaba nazilin bi fa'ili kace wannan abu ba yadda kyawu kuma azaba za ta sauka ga mai yi to ka mana azaba yanzu shi wannan shine jawabin mutanen sa to Allah ya tsare qala qala rabbin ala qala sai wato lut yace rabbin sunni ya ubangiji wato an kai iyaka kenan hmm. ya Allah ka taimake ni Ah, ai bi ta haƙi ƙauli fi in zali azabi Allah ka taimake ni ga tabbatar da magana ta na cewa azaba za ta sauka gare su a kawo musu gani alal qawmi wato ka taimake ni akan qawm mutane al mufsidin masu banna ai al asin masu banna bi itiyani rijal da zo akan maza wastajibad wastajaba Allah da du'a sai Allah ya karama addu'a shi da mi gashi nan

zuwa ga wasu mutane ya kire su zuwa ga addini wato an ba shi su can ban ya tafi yi musu wannan gargadi eh. wannan aya ya gwada mu ma in mutum ya yi ya hanki ya yi wannan addu'a ko kuwa eh, wannan abin yana ce Allah ka tsare ni ya yi musu azaba a wannan al'umma an tsare ta daga wannan ba ta mutuwa amma kana iya ce Allah ka tsare ni daga su ko da ka shirya da Allah ka shirya da su ko kuma ka abin nan ka tsare ni gare su ko kuma ka raba ni da su ba mu ci Allah ya mana share su a ba ci Allah ya share su Allah ya shiryar da su Allah wa ma <laughs> da dausan kun gane cikin wata kasida ta cikin wata kasida ta shehu yana cewa Allahumma dika abin Allah ka shiryar da Allah ka shiryar da Hausa kamar yadda annabi ya ce Allah ya shirye da Daus Eh, ka shirya da su ake cewa ya fi ne haka ake cewa kai ma wala ma kenan kanin azaba su tafi ga lutu sai da sun fara biya wajen ibrahim wannan ya nuna zamanin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama nan ɗaya ne da tauhidur risala kamar yadda yake wajibi ka ce Allah shi kadai ne annabi zamaninsa shi kadai ne amma sauran annabawa ba su kadai bane kun gane ko tauhidu risala ga annabi Muhammad kawai yake sallallahu alaihi wasallam to shi abin wala ma ja rusuna Ibrahim lokacin da manzannin mu sun ka zo ma Ibrahim bil bushara da bushara na cewa wato abin nan zai samu da Ishaqa kuma zai samu da Yaquba da bayansa qalu sai annaba abin nan manzannin sun ka ce inna muliku ala hadhihi qaryati mu masu halakar da mutanen wannan gari ne ai eh, qaryati ludin garin lutu wa hiya sadum sunan garin sadum inna ala kanu zalimin su mutanen eh, sadum kanu azzalumai kafirin kafirai qala qala inna fiha قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين to ƙara Ibrahim sai Ibrahim ya ce inna fiya luda cikin kasar nan akwai lut domin a musiba in ta sauka takan hada da wanda bai da laifi sai ina akwai lut yana cikin kasar nan kada ku halaka har da shi kun gane kun nahanu alam qalu nahanu alam bi anbiya sai san manzannin sun kace a'a mu mun ka fi ka sanin wanda a ciki mun ka ya ibrahim wato mun hi ka sanin wanda a ciki wato ludu da shi da mutanen su da suka yi imani lan najiyannahu lalle za mu tsar da shi shi ludu wa alahu da mutanensa illa imra'atahu sai dai matar shi wanda ya aura cikin su ita kuma abin nan kishin dangi ya hana ta ta imani da mijinta kana min al gabin ta dan cikin waɗannan zauna cikin azaba sai dai ita wato ba za mu kar da ita ba domin ita ba ta yi imani ba Wala ma ja'at Wala ma an ja'at rusuluna luqan وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين to shi kenan manzanni an abin da mala'iku sun ka wuce zuwa garin Lut wala ma ja'a rusulna Lut lokacin da manzannin mu inji Allah suka zo ma Lut si abin sai ya bata da game da su asali su abin da mamnu lil mashhudi sawi'a wa in yayi kasara sai a mashe shi don haka kun kaje na ishmani ai hazina bi sabbi yayi bakin ciki saboda su wa da ka bin zar'an kuma yayi jikin kirjin sa ya kwanci ya kasa hankuri domin abin nan kirji ya kwanci kenan domin ga su mutane kyakkyawi ya san mutanen sa kuma sana'ar su kun gane ko wato la'annahu yasanu wujudan masu kyawun huskoki ne fi surati al cikin surar baqi fa khafa alaihim qawmuhu yayi musu tsoron mutanensa wa alamu annahum rusul rabbi sai suka ce a'a kada ka ji tsoro mu manzanni ubangiji ne ba su iya kai gare mu wa qalu suka ce la takhaf kada ka ji tsoro ya lut wala tahzan kada kai bakin ciki kuma in mun kashe su kada kai bakin ciki domin rabuwa da mugu alheri ne eh, inna mun inna najuka bi ahlika mu masu tsar da kai wa ahlaka da kai da mutanenka illa mar'ata kana min lagazin sai dai matarka ta dan cikin masu zama cikin azaba ita kan ba za ta ci ba kun fahimta kun to ci gaba inna mu'minuna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan min as-samaa'i bima kanu yaqulun inna munzilun ala hadhihi alqaryati suka ci gaba da cewa lut wato mu masu saukar da azaba ne akan mutanen wannan gari min samai wato azaban nan daga sama bima kanu yasqun don abin sun kazan suna yi na yansu yasquna bi ai da sabab hiskin saboda fasiccin su za mu sauko musu azaba daga sama haka suka ce ma lut to ci gaba To shi يعقلون to sai aka halaka su wala qatar kana min ayata mun bar aya daga wannan gari bayyanatan na fi asaru kharabin shine gurabun abin nan gidajen su da na rushe Wakili hi zuhurul ma'il aswad ala washil al ko kuma ruwa baki ya bayyana kan fuskar ƙasa, domin har yanzu wannan wuri shi yake ce ma dadisi garin su ne da an ka ɗauke shi an kai sama da shi an ka birkice su kuma an kai musu ruwa na sama da na ƙasa ya wurin ya yi abin nan ya yi ko ina zurfi kuma duk mai rai ya shiga ciki har yanzu zai mutu ko mutum in kwarkwata ta dame ka ko wasu abin nan kuraje ga jiki ka shiga kai wanka za ka warke domin in duk mai rai in ya shiga zai mutu kun fahimta ko za mu bar wannan aya liƙaumin yaƙilun don mutane waɗanda ke hankali in sun ga wannan su ji tsoron yin liwaɗi ko kuma su ji tsoron sabawa manzanni ko kuma su ji tsoron cewa kalma imani ɗai ba ta isa sai kayi aiki kun gane ko to wadda kare kisata wadda kare ta'ala kisata madiyan sannan ba haka nan ga kisan madiyan nan ta yi wa ƙali ya ce وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا العظيم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وأرسلنا إلى مدينة كما مو أيكا زوا مدينة akahu shu'aibu mu aiki dan uwansu wanda ake ce ma shu'aibu wannan ya nuna larabawa ne tunda shu'aibu ya nuna sunan balarabe fa qala ya qaum sai ce ya ku mutane in ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah warjul yawmal akhir ku yi fatar samun ranar lahira ay khushuhu huwa yawmal qiyamah wato ku ji tsoron shine ranar kiyama wala ta'thaw fil ardi kada ku yi banna cikin ƙasa alhalin ku kuna masu banna asiya ya yi banna abusa da ya banna fa kazzabu فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فكذبوا سيسك قرية Ba fa kuma rashwa sai tsaga wato ta same su a azilzila wato abin mun girgizar kasa shadida mai tsanani ta same su fa azrahu fi darin jatin sun ka wayi gari cikin gidansu suna gungurfane barikina na rukab mayyiti ne matattu ko wani ne. to sun ma shara ala ila qissati ila qissatai adin wata tamut sannan ga kissa biyu na an yi ishara zuwa gare su ga waɗanda yake sun sun ki hada kalmar imani da aiki fa qala yace wa gyaran ne an gyara mufsidi ne ba fa ne ba mimu ne hmm. to ci gaba ومن تبين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فضلهم عن to wa halaka dan adam ko mun ka halakar da adawa wa da su ma eh, da mun ka halaka su bila sarfin wato ba ce dan ba ga wata samu dan adan wa samudan wato wasa kabilan kabila ce su ma larabawa ne wa qad tabayyana lakum min masakinin ku eh, larabaku abinan furaishawa ko ku mutane wato ya bayyana gare ku daga wuraren da sun ka zauna bil hijr wato cikin kasar yaman ne wali wali yaman wani gari ne cikin yaman wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su min al-kufri na kafirci wal ma'asi da sabani fasaddamu an sabili Allah ya wato shaytan ya karkatar da su daga hanyar kwarai wato sabili hakki hanyar kwarai wa kanu mustawsirin sun ko zan masu basira suna da basira amma zawi basair suna da basira da wasu ce rusul da wasu da ma'azani, yani lam yakun lahum bidhalika udhun ba su da wani uzuri an gaya musu sun gane amma suka kibi kun gane li anna rusula awdahu as-sabil lahum manzanni sun bayyana musu hanya wa fahimul maqasun sun gane abin da ake nufi wa abu ittiba'u sun ka kibi sun ka ce mun ki hmm, in dai daga gare su ne ba musu wa kadhalika haka dan ashara ta'ala ila ta qarun bayan haka nan kuma ya ishara zuwa ga qissar qarun da fir'auna ma Musa fa qala sai ci gaba wa فاستكبروا وما كانوا سابقين kuma wato mun halakar da qarun wato musibatu bil mali wal hasad abinda musiba shi dukiyar da anka bashi yake aiki da ita sannan da hasada dan mi anka ba Musa shugabanci ba bashi ba to wa huwa ibnu ammi Musa dan ammi Musa ne alaihi salam wa fir'auna kuma mun halaka fir'auna wa haman da wazirin sa abin nan haman su kuma abinda an musiba su mulkin da anka ba su suna ganin Musa kamar in sun bi shi sun karkace kenan da mulkin su ya kuce musu amma takabburihi da girman kan dinan eh, mulki shi ya halaka su wala qad ja'ahum musa bil bayyinati al hali musa ya zo mu fir'auna da hamana gabanin a halaka su ya taho musu da hujjoji bayyanannu bas takabaru sai suka girman ka filali cikin kaza ce wani musun za mu bi wa ma kanu sabiqin ba su zan masu cerewa ba ai fa'itina fa'itina azabana ba zan masu tsere mu azabar mu ba wato kenan eh, mulkin su da girman kansu bai bai tsere da su daga azaba ba sune abin nan eh, wa ma kana wa ma ka ina ne eh girman kan abin nan mulki girman kan mulki ba abin nan ba domin mai mulki ya yi kuwa girman kai ko zuwa kai ka shiga gare shi in kai to sai ka ɗora takama kama <laughs> ya فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم ثمنا dukan dai waɗanda an ambata shine adawa da samudawa da da da fir'auna da karun da haman da karun da fir'auna da haman waɗannan duka akhazna duk mun kama su ko wani mun kama shi da zambi da zunubinsa fa minhum ma arsalna alaihi hasibun akwai wanda mun ka aika iska mai tsakkuwa a kansa wato asifa fi aka qaumi hudin ba lutu ba kamar mutanen hud wa minhum ma akhadhahu sayha akwai wanda yake tsawa ta kama shi kamar samudawa wa minhum ma hasana bil Allah akwai wanda mun ka kasa da shi mun ta girgiza mun ka shahi da shi kamar ƙaru. wa minhum man agarqana akwai wanda yake mun nutsar da shi cikin ruwa kamar fir'auna da mutanensa wa ma kana Allah la yuzlimu Allah bai zan yana zalunta su bai yi wa Allah ya zalunce su walakin kanu samu yuzlimu amma su kansu sun kazan suna suna zalunta bi irtikabi dhunubi da yin zunubai ta su sun ka zalunci kansu kawai thumma daraba Allah ta'ala misalan to ci gaba To, uh, eh, sun madaraba Allah ta'ala misalin, Allah ya kawo wani misali, ku biba misalin nan. liman ya abudu gaira ga duk wanda yana bauta ma wani Allah waya da jubi shafa'a yana fatar ya samu ceto game da shi wannan ja ta ko ya samu tsira game da shi fa qala yace matalul ladina takhadhu min dunillahi awliya wa misalin wadanda na riki wani Allah ya zan shine waliyi sun karke su waliyai gare su wato kenan ah, masu tsar da su Eh, ko lima abudatin yarjuna naf'aha wato abubuwan bautawa waɗanda suna amfanin za su suna tsammanin za su wani samu wani amfani daga gare su sun ka dora bauta musu kamar talli an kabuta kun san wannan bauta ko kira bauta ne ka kira wanda ba shi nan ka bauta masa kamar talli an kabuti wato abinda an misalin wanda ya riki wani Allah waliyi gare shi to kamar gizo-gizo ne ita ka zabbaitan wanda ta riƙe gida li nafsiha don ta tawi ilai wanda yake tana shiga ciki la yuguni anha hafi harrin wala bardi shi gidan nan bai tsare ta ga zafi bai tsare ta ga sanyi wala madarin bai tsare ta ga ruwan sama wala adam kuma bai tsare ta ga wata cuta wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut mahi raunin gidaje fa to lalle gidan gizo gizo ne la yarfa'u an haharan bai tun kuɗe mata zafi wala bardan bai tun kuɗe mata sanyi wa kadhalika al ma'budatu ghayr duk abubuwan da ake bauta ma wanda baya Allah ba la tanfa'u abidi ba su amfanin mai bauta musu da komi law kanu ya'lamun da sun zan sun san zalika wannan ma abadu hada ba su bauta ma gumakan gumakan nan ba ko kuma abin nan abin bauta wannan kun gane eh, wato kenan duk wanda ka rika ka bauta masa kamar gizo-gizo ya shiga cikin dan gidansa kun ga ko shara an ka to ana yi sai a share su duka Eh, ka ce ya shehu ta eh, taimakanni in yana kusa yana iya taimakonka ya rika hannunka domin kana iya kiran mutum ya yi ma abin da yake iyawa ka gane eh, kun ji ana cewa ya muhammad a ah, to in akwai wani mutum wanda ya kamata a kira shi ya kamata shehu da bello to ci gaba <laughs> To, inna Allah alama ya du'una, Allah ya san abin da suke kira, wato wanda suke bauta ma min duni wanda ba shi ba, min shay'in komi ne wanda an ka kira, ya an ka bauta masa to Allah ya sani. wa huwa al-aziz Allah shi amma buwaye shi mulki ga mulkin sa Allah mai hikima fi sunni ga aikin sa to ci gaba wa tilka lamsalun qulubuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun to wa tilka waɗannan misalai da muke bayarwa cikin Qur'ani don mutane su gane na daribu halin nasu muna bayyana su ga mutane wannan sha'alu halin nasu muna bayyana su mu sanya su don mutane su yi aiki da su wa ma ha illa alimu amma ba mai iya fahimta su ga hankalinsa sai masu ilimi domin mai ilimi shike tunani har shi gane abinda an ka faɗa shi a gaskiya to sai ka yi tunani ga abu hmm. kullum sai an jawo hankalin mutum in ba jawo hankalinsa ba ba bai iya ganewa Allah ya tsare to ci gaba summa shara'a ta'ala sannan Allah ya shiga fi tasliyatil mu'minina da hankurtar da mu'minai ba da an amara al-khalqa jami'an bayan ya umarci talikai duka bil iman da imani ba umarci mutane da imani ba sai wasu kai imani sun kawada cikin wahala to ga abin nan hankurtar da su da ake yi falam yati al-kuffar bima amarahum bihi kafirai ba su zo da abinda ba su zo suka yi abinda Allah ya umarce su da shi ba min al-imani wa al yasu minu saboda haka wato an ka dan mani kamar ba su ne ai fa in lam yu'minu wala yadurra zalika in ba su yi imani ba su kafirai wannan ba shi amfani fi yaqini ka kada cutar ga yaqini ka kai Muhammad wa imanikum kuma ko ko yaqin ku mu'minai wa yaqinikum wa imanikum eh, lami ko ba ya cutar da ku ga yaqinin ku da imanin ku fa qala yace ga abin da an ce eh kamar cewa mutum shi kira wanda bai na ina tsammani lalle dan Borno na ke daji wannan ai ka wannan daidai ne tunda ka san yana kusa kana tsammani yana kusa eh. eh eh kira ai wato in ka kira wanda bayan ai ka bota masa don ka rata yana da wani iko bayan ya mutu eh, in musiba dan ya yi tsanani kenan ka nuna kenan ga wani mai tsare ka daga wata musiba ba Allah ba ka gane don abin da aka ce cikin qur'ani in musiba ta same ka abin nan alladina abin nan idza asabatuhum eh, musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun ba ce inna lillahi wa inna ilaihi to خلق الله السماوات والأرض بالحق ففي ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات الله يا أهل التسمي والأرض كما يا أهل التقصى بالحق إذا أبين الناشي ده ملك ينسى بما يملكه بعد ذكا ينسى غير قاصد به باطلا كما با yayi don yana nufin banna da shi ba yayi wani abu na na banza fa innal maqsuda min khalqiha abinda an maqsudi da khalqin samai da kasa ifadatul khair zuba khairi wa dilalati ala zati kuma shi nuni cewa akwai shi zatin sana nan wasu zati kuma su wajen sana nan na na iko da abin nan da na ilmi kama ashara bi qawli kama yadda ishara da wanda da magana sun na cewa inna fi zalikal ayatan ga halitta sama da ƙasa da kayansa ba ya yorance ba ba banki wanda zai yorance <laughs> da komi nashi wato ga wannan inna fi zalikal ayatan wato akwai aya mai nuni ga ikonsa amma ta take amfani lil mumini ga masu imani fa su bi zikri an kebance masu imani da ambato li'annahum muntafiquna bi asu da su ne ke amfani da imani na aya lil imani bi al kafirin banda kafirai su kan ba su tunani akan ta balle su yi imani اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة

utul ma uhi ilayka aka ce ma annabi ka karanta abin da an kai wahayi zuwa gare ka min alkitabi wato na littafi shine qur'ani taqarruba ila Allah ka karanta dan ibada bi qira'ati wato karatun sa kuma ga kenan karatun qur'ani ma ibada ne wa zikran kuma dan ya zan wa'azi lima ko lima fi tada'ifihi min al-ma'ani domin wato karatun qur'ani akwai rinkin yawa abin nan na na ma'anoni sannan kuma da wa'azi wa tadhkira lin da wa'azi ga mutane wa hamlan lahum ala al-amali kuma don ka dauke su akan aiki bi ma fi ga abinda a cikin al akami na kunce kunce wa mahasil adab la dubba masu kyawo wa makarim al-akhlaq da halaye masu kyawu wato ka karanta qur'ani don amfanin kanka kuma don wa'azi ga mutane wa aqimi salat ka tsaya da sallah kuma inna salata na al-fasha ita sallah tana hanawa ga al-fasha wal munkar da abubuwan da ba sani ba ga shari'a wato abinda ba sani ba shar'an ga shari'a min sha'ani ha zalika wato sha'anin sallah ta hana mutum ta hana mutum ga abinda ba ba ya da kyau ma da mar'u ya matu ayyana cikin ta wa bayanu zalika abinda a bayanin wannan anna salata tashghulu tashghulu jami'a abadan musalli sallah tana shagaltar da dukan jikin mai sallah fa idza dakhala musalli fi mihrabi in mai sallah ya shiga cikin masallacin sa kashi a sashi ji tsoro da zuciya wa aka bata li ya kankan da kai ga ubangiji wata zakara annahu waqihun bayna yadayhi maulahu ya tuna cewa yana tsaye gaba ga ubangijinsa wa annahu Mutsalin alaihi kuma ya tabbata ubangiji yana ganin sa wa annahu yarahu yana ganin sa wa sallu hal zalika nafsu da yin wannan sai ransa ta kyawu wata dallalat wato ran shi ta abin ta walakantu ga ubangiji gaba ga ubangiji wa khamara irtiqabullahi ta'ala wato sannan kuma cewa Allah na ganin ta muraqaba da ubangiji garwaya da ita ga ta gaba ga ubangiji wa wa zaharat ala jawarihi eh, hayatuha wato sifar ah, ko eh, wato sifar wato kankan da kai ya bayyana ga gabubuwan sa shi mai yi walau ba da khuruji mina ko da bayan ya bar sallah wato yana nan tare da wannan walam yakad yabtaru an zalika bai zama yana gushewa daga wannan hatta tadullu salatun ukhra hawa ta sallah ta zo masa kun ga daga sallar azhar kamin la'asar wannan tsoro bai fita daga la'asar zuwa magariba daga magariba zuwa isha'i bayan sallar isha'i bacci za ka yi baka tunanin zunubi <laughs> kun gane ko sai zuwa sallar asuba in ka yi kuma sai aiki ka sai zuwa neman abinci kaga babu tunanin zunubi kun fahimta ko ya salatin ukura wato biha ila abdal hali wato kenan biha yarji'u biha ita yake koma zuwa ga mai kyawun halinsa wa min salatihi ko wa man salatu qasidatu an al-ijza'i ajza'i wato wanda yake wanda yake sallar shi ta kasa wato ga isuwa kamar yadda ake so ai isqati talabi ko an mukallaf wato kada abin da ake nema daga mai wanda mukallafu domin sai kai abin da ake cewa ce abin ake nema kai to wanda sallar bata isa ga a ce yayi sallah ba wala khushu'a babu tsoron Allah ciki wala ta tadakkura babu tunani ciki wala fala ko la ko wala fala ila babu wata daraja wa tilka tunazzilu sahibuha min manzilatihi haythu kana irin wannan sallah sai ta saukar da mai ita daga darajar shi inda duk yake ko yana sama sai yau kasa fa in kana murtakiban lil ma'asi fa qad ba'uda min Allah bi sababiha in ya zan yana sallah kuma ya ci gaba da zunubi wata ya kama Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum kai zo to wannan sai ya ƙara nisanta daga abin nan saboda wannan laifi da yake yi daga Allah a tilka salatu tatrukuhu ya tamada ala budi wato wannan sallah da yake yi sai ta bar shi ya doge ga nisan shi daga Allah وعلى هذا يتخرج الحديث المروي عن ابن مسعود bisa ga wannan za a iya fassarawa hadisi wanda an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abdullahi ibn mas'ud ya ruwaito yace man lam tanahu salatu an fasha wanda yake sallar shi bata hana shi mugun aiki ba wal munkar da abinda ba a so ga shari'a lam tazidhu min Allah illa budan ba ta kara masa komi ga Allah sai disa kun gane ko وليس أن نفس صلاة مرتكب المعاصي صلاة مرتكب المعاصي تبعده من الله ba ita sallar ke nisantar shi daga Allah ba ka anna ma'asi a kamar yayin yana yin ta yana yin sunubi a'a wato kenan ba ta da amfani gare shi gane bal ma'ana wa anna halatu asiru fi taqan fi taqarrubihi min Allah fi taqarrubihi min Allah wato ba ta tasiri ga kusantar da shi zuwa ga Allah bal ta turku fi hali sai ta bashi cikin halin sa ma'asi da zunubin kamar bai yi ba eh wala zikrullahi akbar kuma wallahi ambaton Allah ya yi girma ga sallah ya yi tasiri wato girman tasiri min gairi shi daga wani sami na ta'asin ayyukan ta'a wa hiya nafsu salati ko dai a ce ita sallah ita ce zikiri lishtimaliha alaihi domin cikin ta akwai Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd qawlan wa fi'lan akwai ga magana kuma akwai ga aiki ko wali qawlihi ta'ala kuma dan magana shi fasau ila zikrillahi wato an ce an yi kira ku dai zuwa ga zikirin ullahi wato ku dai zuwa ga sallah lil idani bi anna ma fiha min domin a bayyana cewa abinda a cikin sallah na ambaton Allah ta'ala huwal umdata shine madogara fi kauni ha mufdila alal hasanati shine wato kenan mai karawa mai da mutum ga ayyukan kwarai nahiya an sayyi'ati mai hanawa daga miyagun ayyuka wa gairu hako min sa'iri anwa'iz zikiri wato waninta daga sauran zikirori min tahmidin wa tahlilin wa tasbihin wa ghairi zalika tabi'un da su duka binta suke kun gane ko domin su da baki ɗaya ne babu da da ziki. wakila an ka ce ba sallah ɗaya a zikiri ba zikirun lahi huwa ahkamuhu fi kulli shay'in kunce kuncen Allah ga komi min al ibadati na ayyukan ibada sallah azumi zakka komi zakka sai ka ce yaya an ka ce ayi wal mu'amalat ko kasuwa za kana yaya za mu yi cinikin nan in ba kai bacci ya za mu yi salga za ka za ka tafi wal adab da ladub bal qawli wannan shine zikrullah shi yayi sallah girma don shi ya mai ko ina ba ka rabuwa da shi sallah akwai lokutan yinta amma shi zikrullah ga komi hatta in magana za ka yi kana tunanin kai wanda an ka hana in dariya za ka yi kana gudun kai wanda an ka hana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah yace mu ne mun ka saukar da zikiri wato kenan hukunce hukunce kuma mu ne masu tsarewa ga zikirin nan wato qur'ani duka kenan wa qawluhu ta'ala wa man yasha an zikri rahman nuqayyid lahu shaytan duk wanda ya rayu ya bar ambaton mai rahama wato kenan ya bar ambaton ubangiji wato nuqayyid lahu shaytan sai mu musanya mai kuma shaytan ko kuma mai shi kamar kwai mu lullube shi da shaytan kamar yadda abin nan eh, kaidu kwaso kwai fara ke lullube kwai haka nan wanda ya ba kwance kwancen Allah eh, shaidan ke lullube shi saboda haka bai tunanin komai sai abin da zuciya shi ke so wa huwa lahu qarin wato shaidan ya za aboki gare shi fal ahkamu ta ummu salata in an ce hukunce hukunci sune zikir to sun ga mai sallah ga da hada wannan su wa hiya ammu min gaida saboda haka kenan zikir ya shi hukunce hukunce sun shi sun shi abin sun shi ga sallah kun gane ko don haka yace wala zikrullahi akbar zikirin ubangiji yayi girma ga sallah domin shi ko da yaushe kana nan tare da shi wallahu ya lamma tasnamu kuma Allah ya san abin da kuke aikatawa na kwarai ko jazi kum ya saka muku bihi da shi kun gane to shikenan Allah rahmanir rahim ولا تجادلوا أهل الكتاب

to bayan an shirya da wato abin nan mushrikai yadda ake kalmar shahada da kuma jan su zuwa ga addini da aiki ayoyi na yi da ku jaji ga nan don fatar su karba zuwa ga imani la ala tariqil ijlaz wal mukhashana ba wai a kaurara musu a ce ku ba akan komai kuke ba wala kanta. kun gane ko to ci gaba illal ladina zalamu sai waɗanda suke zalunci minhum da gare su sun ka taho maimakon su saurara a yi magana su faɗa za su yi bi an harabu sun kai yaki wa abu an yi ƙirru bil jizyati kuma sun ka da su ba da jizya wannan fajadiluhum bi sai kai jayayya da su da takobi ta sai su musulunta au yuzil jizyata ko ko su ba da jizya wa qulu liman qabila al-ikrara bil jizyati wa amma wanda yace ya yarda shi zauna akan kafircin sa amma ya bada jizya a zauna lafiya ayi sulhi a zauna lafiya da shi to idza akhbarukum ko in sun ka baku labari bi shay'in da wani abu min ma fi kutubin ga abinda cikin littafin rasul in ce cikin littafin mu an ce kaza min ma yuwafiqul haqq abinda yake ya dace da gaskiya ce amanna billazi unzila ilaina mun yi imani da abinda an ka saukan muna na qur'ani wa unzila ilaikum kuma an ka saukan muku ai saddiquhum ku ta su wala tukazzibu kada ku ta su fi dalika ga abinda yake ya dace ga shari'ar ku wa ilahuna wa ilakum wahidu abin bautawar mu da abin bautawar ku guda ne wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi ai muti'un masu ta'a ne wato bambancin mu ku ku yarda da abin da yace wanda annabi ya da shi ba

to wa kadhalika anzalna ilayka alkitaba haka dai mun ka saukar ma littafi mun ka saukar da littafi zuwa gare ka kama anzalna ilayhim kuma yadda mun ka saukar da littafi zuwa gare su mun ka saukar da taurati da da injil da wani musu fallazi fallazi na atina hum alkitab wadanda mun ka bayi wa littafi su ne mun ka ba su taurati kama abdullahi ibn salam da sa su kan yuminu nabi sun imani da shi wato kiristan kwarai ko ba yahudan kwarai wanda ke karatun littafin su ya fahimci abinda da a ciki su zai imani cewa annabi gaskiya ne kuma qur'ani gaskiya ne wa min haula Iman yuminu bihi akwai daga cikin mutanen ka waɗannan wato mutanen ka ya annabi wato cikin musulmi wanda zai imani da shi wa ma yashhadu bi ayatina ba mai musu ayoyin mu ba da buhuriya bayan sun bayyana illa al-kafiruna sai kafirai sune yahudu waɗanda yake sun kaci gaskiya wa zahara lahum anna alqur'ana ya bayyana gare su cewa gaskiya ne wal ja'i bihi wanda yazo da shi mai ya zo da gaskiya wa jahadu dalika su mutum wannan kullun al jahadu musu bayan mutum ya san gaskiya sannan ya ce bai yarda ba domin shi wanda ya ce bai yarda ba in an tambaye shi ne addalilin ka shiru yake yi bai bai da wata hujja wannan ya nuna kenan ya san gaskiya kiyawa ɗaya yayi ثم شرع تعالى في بأن ثم شرع تعالى في بيان نسب الدليل wato annabi ya shiga qur'ani ya bin Allah ya shiga ga bayanin kafawar dalili ala kaunil qur'ani mu'jiza wato na cewa alqur'ani mu'jiza ce wanda yake kowa karanta ta ya san daga Allah take ba daga wani mutum ba fa qala yace wa ma kunta tatlu min qawlihi min kitabin wato baka zan kana karatun wani littafi ba gabanin saukar qur'ani wato annabi sallallahu alaihi wasallama kana a saukar da masa da qur'ani wato bai karatun wani littafi balle a ce ya ɗebo daga wani littafi ne ya harhaɗa ya yi nashi wala ta kuɗuhu biya ka kuma baka zan kana yabo kana rubuta wani littafi da hannunka ba dalla hadha ala anna al hatta yuzawal bil yamin wannan ya nuna kenan da dama ake rubutu ah, kada ka bar yaron kai da rubutu da hagu in ya zan ba hagu li'annahu ibadatin domin rubutu ibada ne saboda haka wato kada a bar yara suna rubutu da da hagu idan law kunta qari'an katiban da ka zan mai karatu mai rubutu tabal mubtilun da masu kokarin su bata aikin ka da sun kawo shakka wato sune yahuda sun kawo shakka shi ka gare ka wa qalu allazi fi tawrati innahu ummiyun la yaqra'u wa la yakatub wato sai su ce wanda abinda ba kai ne kenan Muhammadu wanda an kace ba domin wanda a cikin Taurat wanda an kace mu bi ummi ne wato abin nan ba wani littafi da yake bi wala ya karau ba shi karatu wala ya kato ba shi rubutu wato ummi ba shi ne uh, abin nan ba ba shi ne wanda bai rubutu ba wato kuma ba shi ne wanda bai karatu ba ummi wanda yake ba ya da abin da yake bi sai abin nan yanzu za a yi doka ya bi eh? mai bi al'ada ba al'ada ɗaya ba kuma yana doka eh to ai doka ita ce al'ada ba doka ana yin rubuta don kare ya gidaje eh, eh haka ne abin nan wato babu wanda littafi da yake bi in kace wanda littafi kake bi babu shine ummi ah. yana yiwa yana karatu yana yiwa yana rubutu amma bai da abin babu babu wata doka da yake bi in ba ta al'ada ba kenan duniya ummiya ce kusan duniya ummiya ce in ba makka ba akwai abin nan makka da qatar da sudan ta komo ba umiya ba eh da ta sake sa ba umiya ba radio da mun haka amma ba tabbata a suna yi har suna yanke hannu ko yana rubutu amma in ba da wani abu da yake bi umiyi ne eh wato annabi lokacin da qur'ani bai zo ba umiri ne kuma bai rubutu bai karatu don wannan ya nuna gaskiyar qur'ani kadi ka dauki yanzu mutum wanda bai rubutu bai karatu ya tawadin da kuma qur'ani bai zan ujiza ba ka gane ko yanzu da kamar mutum ne da kamar kan ya tayi karatu ya karanto ne ya zako ne ya zako ne ya rubuta sai a ce ya dauko ne ka ka fahimta ko to Quran ah, ah, to za mu ce tana bin tana bin musulunci amma sun karkace libya ba su bi domin sun ce ba su bin hadisi wato garin da uku kasa uku ne da kun ga amma wato waɗannan kasa uku wato makka abin nan sudan abin nan pakistan waɗannan su ne su ne abin nan su ne ke bin musulunci su ne ke bin littafi kuwait eh? tana tana gwargwado amma ba duka ba to balil ladina وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون ashe akwai Muritaniya to jamhuriyar islamiyya eh eh, eh. Muritaniya ita ma tana bin Qur'ani amin bal adaraba an irtiya bihim wa ta ya abin nan ba haka ba laysa al-qur'anu mimma yurtabu fi qur'ani bai cikin abin da ake shakka gare shi huwa ay alqur'anu allazi jita bi littafin da ka zo da shi qur'ani ayatun bayyinatun ayoyi ne bayyanannu ko wace aya tana nuna warcewa da ah, abin nan ikon Allah ne ya tawo da abin qur'ani sifa ubangiji ce ba ikon ba aikin mutum bane kuma ga wata aya ayoyi ne fi sudurin ladina utul ilma ayoyi ne cikin kirjin waɗannan da an ka ba ilmi ay almu'minina yafazuna humul mu'minina suna haddace shi wato wata aya kenan ta qur'ani a hardace shi da ka wannan ya saba ma sauran littafan da an ka saba sani ba mu haddace taurata ko injili sai annabi annabin su kun gane ko amma qur'ani abin nan mutane da yawa suna haddacewa har waɗanda abin nan har bare bari <laughs> Eh, wa يزد بآياتنا إلا الظالمون illa يمسون ba mai musun الظالم sai waɗanda azzalumai ay al yahud da zuhuri ba'da آيوهم musu ayoyi bayan sun san gaskiya ne bayan sun bayyana to wannan zalunci ne don haka ta ba mai musun su ayoyin nan sai azzalimi kuma raja su yaku ci gaba وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير to sun maraja a siyaƙo ila da awil mushriki makka wato yanzu za a yi magana an komo da magana ga ɓatawar abin nan ƙarairayin mutanen makka wato na farko wani shigo hatihim lidda da awatul haƙƙi kuma abin da rikicin da suke kawowa wato don su ɓata don su ɓata da kira na gaskiya faƙala ya ce wa ƙalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan ne ba saukar mai ayoyi daga ubangijin sa ba waɗanda za su nuna warshi annabi ne kamar yadda an ka ba salih raƙuma ko kuma an ka ba musa sanda ko kuma an ka ba da abin nan kabaki ga ga isa an ka saukar mai abinci wato iri iri shine ma'ida abin nan teburin abinci nau'i nau'i shi dan ba ba shi waɗannan ayoyi ba don a tabbatar da su annabi ne kullahum ka ce musu inna mal ayatu inda Allah zakwa da ayoyi abu ne wajen Allah kawai yanzu ha fa yasha yana saukar da ayoyi yadda yake so wa inna ma anadhiru mubin ni kuma mai gargadi ne kawai mai bayyana wa gargadi in inzari mai bayyana wa gargadi na da wuta wato ga wa ahli ko na ahli al-ma'siya wato wadanda yake masu sabani a ce kun ga aya mutum bai iya zakwa da ita mu'jiza annabi bai iya zakwa da ita sai Allah ya kawo ta balle ma karama ta ta waliye ba wanda ke iya zakkuwa da ita da yadda yake so sai dai in Allah ya kawo kun gane ko eh. ko ita hakikanin karamar tiya take na dai ji malamai suna ta jayya cewa hau ba a musu da ba a yin kaza ba a ga abinda wato harqul adati abinda ya saba ma al'ada shi ake ce ma abin nan shi ake ce ma aya shi kharqul adati din nan in ya zanga wani annabi ne gabanin ya zan annabi ana ce mai abin nan ana ce masa irfa wato ana jawo hankalin mutane su kula da shi ga wasu abubuwa na bayyana ta hannunsa wanda yake sun saba ma al'ada in ya zan annabi ana ce masa mu'ujiza wato kenan kamar ana cewa wanda ke son ya karyata shi ya taho da wannan abu da yake zakkuwa da shi kuma shi yana iya takara domin ya Allah na gaya masa an yi kaza wanda ke son ya karya taka ya taho da shi kun ga akwai takara nan don haka ake ce masa mu'jiza amma idan ya zan wani harkul adati ya bayyana ga wani mutum salihi wanda yake yana kira zuwa ga addini to wannan sunan shi karama wato Allah ya girmama shi da wannan domin a yarda da abin da yake faɗa amma shi bai san yadda abin nan ke zakkuwa ba kuma bai iya takara da shi domin bai sani ba shi don shi ya sauka ko don wani sai kuma abin da ake ce ma abin um, istidiraji wanda yake mugun mutum ne amma kuma sai abubuwa Allah na kore masa abubuwa suna ta bayyana gare shi na sarkul adashi don abin nan shaidan ya ƙara fadda mutane da shi wannan sunan shi istidraji Allah ya tsare mu waɗannan su ne harkul ada akwai wani harkul ada wanda yake shi ba ikon mutum ba ne ba an shi ne don abin nan ba wato aini kandu kamar a sa abin abin da ake ce ma in mutum an ka sa masa wani dafi cikin ido in ya ga shawar abu sai abin nan ya faɗi hausawa na ce masa kandun baka amma ga larabci cikin ido yake Eh, ba shi eh? ne mai ta ba mai ta ita wannan surkulla ce ƙarya ce eh. shi ainihin da larabawa sun ɗauki aibi a cikin ido yake hausawa sun ɗauki aibi a baki yake domin bakin ne ke magana haka ne wato abinda an ka bayyana idan shi mai kan ɗin nan ya ga shawar abu to in bakinsa bai yi yabo ba to sai abin nan ya faɗi in ya ce abin nan barakallahu fi shi ke hmm. eh. harkul adati ne eh, wani abu ne wanda za a samu a yi takara wannan kawo mutum yana saba ma Allah idan an ba shi wani jin daɗi eh shi kenan sai ya saba ma al'ada amma babu abin bai iya takara da shi to bayan haka nan akwai sihiri Eh, sihiri shi wayo ne in mutum ya san yadda zai shirya abubuwa yadda mutane ba su ganewa shi yi don ya ɓadda su wannan shi sunansa sihiri don eh, eh, shi ilmi ne wanda yake ya rinjaye mutane ba su gane yadda yake hawar da shi ba don haka wato in mutum ya bayyana yana yin sa hukuncin saka musulunci a kashe shi domin yana kokarin ya ɓadda mutane ya ɗauke su daga addini eh ne dabu ba a karɓa tubar shi shi ne dabo dan dabo kashe shi ake yi kamar mai yanka yuka ga jiki ya nuna ya koko ya ɗauko wuta yana ci magani to awalan da tafihim su masu kokarin su bata qur'ani ko ko su bata annabcin annabi shin ba su gani bai ishe su ba anna anzalna alaikal kitaba mu musaukan ma littafi tula alaihim ana karanta musu wa huwa ayatu musannira aya ce wanda yake za ta dogewa kadiba qur'ani ana karatu kullun ka kai ka yi kokari ka kawo wani kure ciki tunda babu ashe wa yaran aya wannan ya isa eh shine takara eh, lan kida al hababu yankewa gare ta bi khilafi ma zikira min al ayati banda abinda an ka ambato ambata na ayoyi kamar sanda abin waɗannan duka sai da tarihi muke ji amma wannan gashi karanta ka kawo iri ne inna fi zalika al kitab ga wannan littafi la rahamatu akwai rahama ga mutane domin ya saukan musu da ilimi wanda zai shiryar da su wa zikira kuma akwai wa'azi li qaumi yu'minu ga mutane waɗanda ke imani eh eh kullum to in ci gaba ya fa wata magana ya kamata ya ce kamar yanzu aka yi shi Qur'ani ko bai ne ya kai يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا to wato ƙur'ani saukar da shi aka yi ba yin sa an kai ba amma abin ake nufi ko da yaushe kana ƙara kowane littafi ka karanta shi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ka gaji da shi ba ka so amma ƙur'ani ana karantawa yana ƙara daɗi sannan kuma kullum an ka karanta kamar mutanen yanzu ake saukar ma ku duba yanzu yadda muke karatu sai ka ce yanzu mutanen Najeriya aka yi saukar mai ah, kul ka ce kafa billahi bai na bainakum shahida Allah ya isa ya zan shaidu tsakanina da ku na cewa ni mai gaskiya ne abinda ni taho da shi mai gaskiya ne ya lau ma fi samawati wal ardi Allah ya san abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai wa minhu hali wa halukum daga cikin abubuwan da a cikin sammai da ƙasa akwai hali na da halin ku ni da ni taho da gaskiya ku kuma kun ki karbata walladina amanu bil bali wadanda sun kai imani suka yarda da ƙarya wa huwa ma yu'badu min duna shine duk abin da ake bauta mu wanda ba Allah ba wato wanda ke bin wata doka wanda ba ta Allah ba wa kafaru billah sun kafirta da Allah daga cikin ku ulai qaumul khasirun wadannan sune masu asara fi sauqatin da cinikin su حيث اشتروا القبر عند سنك سي كافرتي بالإيمان سنك بعد إيمان ويستعجلونك ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم to wai sajiduna ka bil azab suna neman abin nan ka kawo musu azaba da gaugawa wai don su nuna abin nan abin da kake faɗa ba gaskiya ba kake kawo mana azabar da kace tana zuwa ta zo da gaugawa to walau la ajalin musamman ba don ajali wanda an ka ambata ga zakuwar azabar ba la ja'ahumul azab da azaba ta zo musu cikin duniya ajilan da gaugawa wala ya yati annahum kuma da azaban nan lalle za ta zo musu bagatatan bisa ga abuke wa hum la yashurun ba san ba sani ba bi wakati itiyani ga lokacin zakuwa ke sai ya zo musu ba ba sun sani ba to ci gaba يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ka bil azab suna neman ka zo musu da azaba da gaugawa cikin duniya alhali wa inna jahannama wato ita jahannama la muhidatun bil kafirin kewaye wa kafirai ce wato ba su iya tsira da reta inda gareta matukan dai sun mutu akan kafirce Allah ya tsare mu yawa ga shafin